أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إله الأولين والآخرين الحمد لله الذي لم يذلل من كان معه الحق وإن كان فرضا ولم يعزز من كان وليه شيطان وإن كان معه الأنام طرا والصلاة والسلام على المصطفى الكريم الذي تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أكو قوة رمضان خدني يو خدني قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1432 a wannan masallaci masjidu ahlul baiti wa sahaba a wannan unguwa ta Hausawa da ke garin Tudun Wada Kaduna a daidai wannan lokaci muke gabatar da tafsirin littafin Allah gwargwadon yadda ya sauwaka gare mu muna roƙon Allah ta'ala kada ya sa da muka sani ya zama musiba a kanmu a jiya mun yi bayani muka ce za a fara jin an sa tafsirin da ake yi a nan da safi karfe 8 zuwa tara a alheri radio to akwai wasu bayan allah da muka saki jiki za su ɗauki nauyin karatun wanda har yanzu muna tsammani muna sare akan za su idan sun yi to sun hutar da bayan Allah in ku ba su yi ba to yana kanmu sai mun biya wannan kuɗi don wani kawai zai gane an sa tafsiri a tv ko a rediyo ce to Allah saka da alheri to kai baka so Allah ya saka ma da alheri idan kana so kai ma ba sai ka dan motsa ba kai wani abu dan uwa to saboda haka muna da buƙatar kuɗaɗe daga nesa ko kusa in Allah ma ya kawo wani daga waje wanda zai biya wannan kuɗin muna so da haka kai tsekar kar ma ya nemi ya nemi malam abdulrahman ma'aikacin gidan tv na ditv bayanin yana hannun shi a yanzu da nake magana akwai lambobin na farko akwai dan uwa malam aminu da ake tare da shi wanda suke son ƙarin bayani kuma an san cewa ba wai tafsiri ba ne kawai ko gyaran masallaci ɗaya daga cikin manufofin wannan mu'assasa ɗin ayyukan da muka ɗibo nan da shekara goma masu zuwa muke so ne sun fi ƙarfin a zo a yi tafsiri ko a yi sallah a watsi a nan masallacin ba shi ba ne manufar mu kawai na ɗaya akwai 080 3 9 1 kiri sai fofo sai zero wato da hausa sifili takwas sifili uku tara ɗaya uku hudu hudu sai biyar sai sifili sannan akwai kuma ɗan uwa malam zakariya da ake tare da shi akwai lamba na 0 to sai 1111 so hudu kenan sai 5 sai 4 sai 1 da hausa sufuli takwas sufuli biyu ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya har su hudu sannan biyar hudu ɗaya sannan akwai malam nasir albani 070-550-888 sannan sai 7 sinan wato sufuli bakwai sufuli biyar biyar takwas takwas takwas su uku sannan sai bakwai sai tara lamban account ɗin da za a yi amfani da shi wajen wanda yake nesa ba zai iya kawo mana kuɗi ba kai tsaye sunan lamban account ɗin zakar ɗallabi sannan kuma oceanic bank ne lamban account ɗin shine 004016 a fufu da hausa sifili hudu sufuli ɗaya shida bakwai tara hudu hudu wannan shine lambar account din da duk wanda yake so ya taimaka dangane da gudanar da wannan tafsirin musamman kudaden da muke so mu cika a wancan bangaren na safe to ta wannan hanyar zai turo da wannan kudaden in kuma ya je kai tsaye tambaya ya ji abin da ya rage ya biya to shikenan ya hutar da mu sai mu masa addu'a Allah ta'ala kuma ya bada ikon a taimaka sannan in akwai tambayoyi ma a turo ta wa'annan ɗaya daga cikin wa'annan lambobin insha Allah ku damu amsa eh musamman tafsirin da ake sa a Kano wasan ba Kaduna kawai ake sa ba ana sa a gidan rediyon Freedom na Kano awa ɗaya karfe 10:00 zuwa karfe goma kuma lokacin da ake sa malam jafar ne suka cire suka dawo da malam jafar da safe suka ba mu lokacin saboda haka abubuwan ana samun ci gaba بالنسبه زوا غبارا كما ان شاء الله منا تمانن تي غبن شيكرا مي زوا يا بنا ان شاء الله على رحم الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين وما أنزل على الملكين ببابل لهاروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة إنما نحن فتنة فلا الكف فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون الله تعالى الله تعالى ينسي ci بام da cewa sanda suka watsar da littafin Allah ta'ala malamai sun yi ta ƙoƙarin kawo ƙistoshi a ƙarƙashin wannan ayar cewa abin da ya faru a zamanin annabi Suleimanu alaihi salatu wassalam wato akwai littattafai da masu tsafi suke yin amfani da su wajen tsafi labari ya zo annabi Suleimanu ya tura aka je aka karɓi wannan littattafan da aka karɓo waɗannan littattafan na sihiri da ya ƙwaƙwace sai ya zo kujerar da yake zama sai ya sa waɗannan wato littattafan a ƙarƙashin wannan kujerar a sanda annabi suleimani ya koma zuwa ga allah ta'ala da aka zo sai aka ga waɗannan littattafan sai malaman yahudawa sai suka yada cewa ai dama annabi suleimanu ba annabin Allah ba ne ya mallaki mutane ne ta hanyar asiri kamar yadda aka kawo wannan isa amma malamai masu bin diddigi da bincike na kakaf da kai da komowa akan abin da ya shafi isnadi da matani sun ce wannan maganin karya ce ba a yi ta ba al'imamu ibn jarir tsabar ya ce gaya kawai abin da ya faru Allah ta'ala yana ba da labari ne halin yahudawa kawai sun yi watsi da littafin Allah da suka yi watsi da littafin Allah to wattaba'u sai suka bi mata ta ala mulki suleiman abinda shaidanu suke karantawa ko suke bi akan mulkin annabi suleiman alwawu lil'ataf تبع فعل ماد مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة والواو في محل رفع فاعل ما اسم موصول مبني على السكون في محل نسب مفعول به تتلو فعل مضارع مرفوع لتجربه من النواسب والجوازب وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواء منع من ظهورها التعذر وصل مؤتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي وكارمة فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر والثاني منقوص ونزبه ذعر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر الشياطين شين فاعل مرفوع لا كما لم يسكت والجملة فئلية تتلو إتتي صلة الموصول لا حل لها من الإعراب والآئد مهزوف تقديره ma tatluhu shayatin wal ha'u din shine maf'ulun bihi muqaddam mahazu wa huwa al ila ma al mawsula ala harfu jarrin mulki ismu majarurin bi ala wa huwa mudafun sulaymana mudafun ilayhi majrurun wa alamatu jarrihi al fataha niyabatan an al kasr li annahu mamnu'un min as sarf sai Allah ta'ala yace ki wattaba'u sai suka bi abin da shaidanu suke karanta wannan wasu malamai suka ce wattaba'u da suka bi mata tilu shayatin abin da shaidanu suke bi domin fi'ilin tala ya tilu yakan ɗauki taba'a ya tiba'u ya bi yana bi wani mawaƙi ya ce ainihin wato kafa bil mar'i aran wa ya tilu lawa ba'da al sai kawo fi'ilin tala bi ma'ana wa yatba'ul lahawa yana bin wasanni bayan mutum ya riga ya balaga sai Allah ya ce wash-shamsi wa duhaha wal qamari idza talaha bi ma'ana wal qamari idza asba'aha Allah yana rantsuwa da wata a lokacin da ya bi ta ba ya karanta ba da haka wasu malamai suka ce wattaba'u sai suka bi su mabiya yahudawa ma tatlu shayatin abinda su malaman yahudawan su ma suke bi ala mulki suleiman akan mulkin annabi suleiman akan cewa ya mallaki mutane ta hanyar sihiri da tsafi da waye hatimin annabi suleiman hatimin farin jini hatimin annabi yusuf hatimin wace ce, haka za a zo a yi sai Allah ya kore ya ce wa ma kafara suleiman da dai annabi suleiman bai kafarta ba walakin na shayatina kafaru sai dai shaidanu su ne suka kafarta suwaye shaidanu su ne malamai na ainihin wato yahudawa kalimatu shaitan ta zo cikin ƙur'ani guri ɗaiɗai har guri su 68 a cikin surorin alƙur'ani 38 ya zo a cikin suratul baqara aya ta 36 da aya ta 168 da ta 100 da ainihin wato takwas 8 biyu da takwas da kuma biyu da da sittin takwas. ali imrana 36 sannan 175 a suratun nisa'i 138 60 76 sannan sai 76 kuma sannan sai 83 sai 119 amma idan ya zo aya ta 90 aya ta ɗaya a suratul an'am ya zo aya ta takwas sannan da kuma aya ta biyu. a suratul a'raf ya zo su ashirin ko kuma sura aya ta ashirin da aya ta biyu aya ta ashirin da aya ta ɗari da aya ta biyu da kuma aya ta ɗaya. a suratul anfal sunan shaidan ya zo suratul anfal aya ta goma sha ɗaya da kuma aya ta arba'in da takwas suratul yusuf ya zo aya ta biyar sannan ya zo a aya ta ɗari a suratul ibrahim ya zo a aya ta ashirin da biyu suratul hijir ya zo a aya ta sha bakwai suratul nahali aya ta sittin da uku da kuma tasa'in da takwas a suratul isra'i aya ta ashirin da takwas da kuma aya ta hamsin da uku hamsin da uku da kuma sittin da hudu suratul kafi aya ta sittin da uku maryam aya ta arba'in da hudu arba'in da hudu arba'in da biyar ɗaha ɗari da ashirin suratul hajji aya ta uku da aya ta ashirin ta hamsin da biyu hamsin da biyu hamsin da uku suratul nur aya ta ashirin da ɗaya gurare biyu sannan furqan aya ta ashirin da tara suratul namli aya ta ashirin da hudu suratul isas aya ta sha biyar an kabuti aya ta talatin da takwas luqman aya ta ashirin da ɗaya faɗin aya ta shida yasin aya ta sittin safat aya ta bakwai sa'ad aya ta goma sha hudu fussilat aya ta talatin da shida zukuru sittin da biyu muhammad ashirin da biyar mujadala goma sha tara sha tara sha tara suratul hashini sha shida suratul takawir ashirin da biyar wannan shine sunayen da guraren da shaidan ya zo sai shi ya tsinihim kamar irin yadda muka karanta a wannan ayar yadda ya zo a cikin ƙwar'ani ya zo su goma sha bakwai a cikin ƙwar'ani a surori goma sha ɗaya a wannan suratul baƙar shi ya tsinihim ya zo a aya ta ɗari da biyu so biyu suratul an'am aya ta sha bakwai da kuma aya ta ɗari da ashirin ko ɗari da goma sha biyu so biyu suratul arab aya ta 28 da kuma 30 sannan isra'i 27 maryam 68 83 anbiya 82 suratul mu'min ya zo a aya ta 97 ko da 8 sannan suratul shu'ara 210 221 sannan a suratul safat aya ta 65 sannan sa 30 bakwai sannan suratul mulk a aya ta biyar shayatsinihim shine yazo su ɗaya inda muka karanto a baya wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza kalau ila shayatsinihim to dukkan yadda sunan shedan yazo a cikin qur'ani da shayatsinihim malamai sun ce kalman shedan ma'anan shi yana komawa ne zuwa ga abu guda hudu na daya idan qur'ani ya ambaci mutum yace masa shedan ima yana nufin boka kamar yadda ya faɗa wancan ayan wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza kalau ila shayatinihim wasu malamai suka ce shayatinihim din su ne wato bokaye ko kuma shugabanninsa a wajen kafirci sannan a atsagi na biyu wanda ya ɗagawa daga cikin mutane ko aljanu ya wuce gona da iri ana kiran shi shedan Allah ta'ala ya ce wa inna shayatina la yuhuna ila awliya'ihim li yujadilukum sannan na uku maciji a cikin ƙur'ani ana kiran shi shedan Allah ta'ala ya ce tal'uha ka annahu ru'usu shayatin sannan akwai mutanen da Allah ya kira su shedanu kamar irin su Abu Jahal irin su Umayyah bin Abi Khalaf da makamantansu da ko bil jumla malamin suka ce kullu man arafa al-haqa wa tamarrada alayhi fa huwa shaytanun sawa'un min al-jinn aw min al-insi duk wanda ya san gaskiya ya kangare to shedan ne ko yana daga cikin mutane ko aljanu ne to shi yasa Allah ta'ala nan yace sai suka bi wato miyagun malaman su to shi yasa malami in ya lalace Allah ya kiyaye daga ciki da Allah ya tashi zai wasafa kare kafiri an tsada Allah ya tashi zai wasafa shi sai wasafa shi da dabbobin gida cewa wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am amma mugun malamin in ya lalace shi Allah ya wasafa shi da kare watla alaihim naba alladhi atinahu ayatina fansalaka minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-gawi idan mugun malamin ya lalace shi dan ne zai ce to gabata malamin ina zamu je ni shine mai rike kaya Allah ya ce walau shi ina la rafa'anahu biha walakinahu akala da ila al-ardi wattaba hawahu fa masaluhu ka masalil kalbi ka je ka tambayi masu farauta ka ji yan daba za su faɗa maka daga cikin halayen kare akwai kwaɗayi da rashin mutunci idan kare kana da shi duk abin da ya ma idan ka buga ka kwakwada mai sanda idan an jima ka zo da ƙashi da nama lalazi ya manta laka ga yazo yana karkata bindi abin da ya faɗin an jima ya wuce saboda ne bai da zuciya haka in malami ya lalace duk irin cin kashin da za a yi ma addinin Allah ai shi bai mai ba in dai watan ramadan ne a kawo mai yan madara sai ka ce maye shi kenan an gama saboda haka duk irin cin mutuncin da za a yi ma addinin Allah bai dame shi ba to duk wanda ya san gaskiya ya lalace irin lalacewa irin ta yahudawa a cikin wannan al'umman to wannan mutumin yana daga cikin wato shayatin shaidanu Allah ka raba mu da irin wannan shaidancin sai Allah ya ce wa ma ka fara Suleimanu? da dai annabi Suleimanu bai kafirci ba wanda za mu fitar da wani hukunce hukunce da malamai suka faɗa a cikin wannan ayar walakin na shayaka faru. sai dai su malaman yahudawa da suke karantar da mutane sihiri su ne suka yi kafirci kamar mai tambaya ya tambayi Allah ta'ala me yasa malaman yahudawa su ne suka kafarta annabi Suleimanu bai kafarta ba sai Allah ya ce wa allimunan nasa sihira saboda suna karantar da mutane sihiri da haka malamai suka ce sihiri ta kowace hanya bar ne babu wani nafu a cikin shi shi yasa ma suka ce bi halatta ba ai abin da ake kira nashu a warware sihiri da sihiri kun san ana yin haka idan an maka sihiri sai a je wajen wani katon mai sihirin idan da amfani sun fi karfin na wancan to zai iya amfani da aljanin shi ya warware asirin da aka yi wancan to malamai sun ce bai halatta ba a yi nashiru a warware sihiri da sihiri yu'allimuna an-nasa sihira saboda sakar mutane sihiri wannan jimla wa ma fara sulaimanu ma nafiya ce kafara fi'il marin sulaiman ne fa'il walakinna harfu istijrakin wa nasbin tansabu isma wa tarfa'u Ulkabara. مبني على الفتح لا محل لها من الإعراب الشياطين شين اسم لكننا كفروا جملة ita fi mahalli raf'in kabaru lafinna yu'allimuna an-nasa wanda ya ta'adda ila maf'ulin bihi sunaini an-nasa shine maf'ulin bihi awwal as-sihr shine maf'ulin bihi sani sai Allah ya ce wa ma unda al wannan ayar wanda yake tatabbu'i na tafsiri wallahi zai faɗa maka suna daga cikin ayoyi a cikin ƙur'ani wacce take da wahalan tafsiri kusan ka iya ce ma ƙur'ani gaba ɗaya daga farkon shi zuwa ƙarshen shi babu wata aya da take da wahalan tafsiri kamar wata uɗin nan saboda malamai sun kai sun kawo a magabata da kuma na yanzu wallahi wani abu in ka yadda malamai suka kai suka kawo kanka sai ya kusan bugawa don wasu maganganun za ka rasa ya za ka yi da su irin yadda suka kai suka kawo to ballantana kuma mu dalibai da muke da buƙatar karatu kaga abun sai an samu daga addu'a da taimako daga wajen Allah to wannan wa madin wasu suka ɗauka cewa madin nafiya ce da haka idan mun ɗauka ce madin nafiya ce korewa ne kenan wa ma'un zila a asar ba akan wasu mala'iku guda biyu bi babila a can ganin babila su ne haruta da maruta ba a saukar da wani abu a kansa ba na sihiri sannan wa ma yi allimani min ahadin su ma'aikun ba sa ce ma wani mutum daga cikin mutane ko wa ma yi allimani min ahadin ba sa sanar da wani mutum daga cikin mutane sihiri ba a mayan haka ba hatta ya kula ballana su koyi sihirin inna ma nahnu fitnatun mu fitina ne fala ta ku dan ka kada kai kafirci wannan suka dauka ma din lafiya sai haka da zai fito amma babban malami al-imam ibnu jarir tabari kuma a wurin shi ba nafiya bace mausula ce da haka idan mun dauka cewa ma din ismu mausul ne bi ma'anar allazi kenan wa ma unzila da abin da aka saukar alal malakai na akan mala'iku guda biyu da wa maru a can babila sune ne haruta da maru wa ma yu'allimani min ahadi ba sa karantar da wani mutum sihiri hatta ya kula har sai sun ce masa sanda za su karantar da shi sihirin in hamdatin mu kina ne za mu koya maka sihiri amma fala ta kufur kada ka kafirce ma Allah Ga shi dai za mu koya maka ka iya amma fa kai ka je ka kafirce ma Allah kaga ba cinya bane tafin baya babban malami na tafsiri wato Allah ka ji kan Sheikh Mala Abakar Gumi mujaddadin wannan karnin a wannan littafin nashi a al-aqidatu sahiha da ya koyar da magana akan abubuwan da suke kurafat ne yayi iya abin da zai Allah ya saka malam da alheri yasa kullum muke raddi muka ce wanda suka ce malam ba malami bane ba kujerar shi tana nan a rafiƙacin alami ba ba sai ka je ka hau ba ko kuwa ka je ka hau saboda haka malam tashi ta yi kyau in Allah ya yarda ko kuwa ya rubuta raddu kuma wallahi masu iya karanta raddu a Najeriya sun fi dubu ɗari wanda za su iya karanta raddu ai an ce wa qad fi ma gabara min zamani an faɗa akan abin da ya wuce na zamani inna kulafatal jawhar tazharu bis sabti kyawun luu tana bayyana ne idan an tsira shi kuma inda linki hani yi kuramun rajul au ya hannu a wajen jarraba ka ne kake samun girma ko a wulakanta sai mutum ya je rabidatul alami gaban malaman duniya irin yadda malamin ke in wata matsalan ta taso ya tashi magana da larabci awa shida yana kara abin da ya faɗa yanzu kuma duk wanda biya malar rashin kunya in ka tsaye da shi ka ce larabci da ya gama minti biyar sai ka ja koma ya ani shikenan an gama amma kuma aka aikiwa wa malar rashin kunya malam yake cewa mimma yajibu alaihi na daga cikin abin da ya wajaba a kai shi anna ba'dal mufassirin lil qur'an al azim lalle sashin masu tafsirin littafin Allah mai girma ma ijtihadihim wa bazlihim majhuda malam yake na san kokarin da suke kabira yana da girma a wajen fassara ma'anonin alqur'ani sai ce amma kanu mulina bil ityan bil qisasi suna zuwa da wasu issoshi li bayani asbabin nuzul dan su bayanin wannan shine sababan saukan aya aw li bayani ma tashuru ilayhi al-ayat ko dan bayani akan abin da aya take nuni akan shi sai yace wala yasinuna al-bahsa ba sa kyautata bincike fi ma'rifati muwafaqati tilka al-qisas domin dacewa sanin dacewa da wa'annan isoshin li shari'ati sahiha da akan shari'a ingantacciya shari'ar musulunci sai yake cewa qabla ha kafin su rubuta ta a cikin tafsiri kamar irin su al-Imam Ibn Jarir Tabari su a zamanin su lura da ana ba ilimin hadisi muhimmanci duk abin da zai kawo a cikin tafsirin shi yakan kawo da isnadi hujja shi shi abin da ya dauka wanda zai zo ya karanta littafin shi dalibi ne na hadisi da haka kai in ka karanta sai ka bi silsilan hadisan rijal din zaka iya hukunci akan inganci ko rashin inganci to daga nan sai wasu suka fitinu sai suka ɗauka cewa duk abin da suka gani an rubuta a littafin hadisi ko littafin tafsiri ne kuma ya tabbata cewa wannan abin kuma za a yi istidala da shi akwai maganan da in ba a babi na ilimi ba malamai ba ma kawo ta kwata-kwata in ba babin ilimi da kuma babin amana ba sai yake cewa fa da tilkal qisasu sashin wasu isoshin maudu'a na ƙarya ne wada'aha a ada'ud dini maqiya addini ne suka sanya ta lidasu biha aqidatul muslimin saboda su bata aqidar musulmi wa ba'daha sashe kuma manqula min kutubul yahud nasara daga yahudawa aka ciro aka kawo littafin mu kullun yana daga cikin matsalar da ake samu makiya addinin musulunci a duniya sun suke bayani a su kuma su bayani a kanmu? in za a yi adalci ya kamata idan sun yi bayani a kansu mu kuma su ban mu bayani wa to makiyin ka yi bayani akan shi kuma yi bayani akan ka yana da wahala a yi maka adalci sai yake cewa allazina baddalo dinahum wa gayyaruhu wanda suka canja addinin su ce wa rubbama hasala da kitabun min jihati adam fahmi tartib al-qur'ani wannan yana faruwa ne da yawa daga wajen wasu malamai saboda sanin ka'ida na yadda tartibin al yake li adam wuqi' al-mufassirin li muqaranati bayna bainahuma wa bayna qasas as-sahiha allati buniya alaiha islam saboda sanin yadda muƙarana yake akan duk abin da aka kawo da kuma abin da zai dace da haƙiƙanin ingantaccen addinin musulunci malam yake wa ha ana azkuru amsila galinin zan ambata muku misalai litakuna mistahan lilqari dan ya kasanto mabu'i da mai karanta littafi na sai ce min zalika daga cikin wannan istata haruta wa maruta akwai kissan haruta da maruta da ake faɗa a wannan ayar wakar qad taqaddamat al isharatu har wannan ayar malam ya tafsirin ta a cikin littafin nan nashi daga farkon ta har ƙarshe wanda yake so ya samu cikakken bayani ba sai ka je ka yi ta bincike ba in dai ba irin wannan lalurar ba da ta sa za mu karanta dole ka je ka leƙa wannan ka je ka leƙa wannan ka je ka leƙa wannan wallahi abin da ya kawo a ciki ya wadatar da ainihin wato ɗalibi sai yake cewa ila ma arahu min tafsirin al ma'anar ma'ana quran zuwa ga abin da nake ganin shi wajen tafsirin ma'anonin al fiha fi hadhihi nasiha a cikin wannan nasiha bi ja'al al-qissatu manfiya min asliha yace wannan kisar korariya ce gabaki ɗaya daga asalinta masu yin takariji da ta haƙiƙi da suka yi takariji duk abin da suka kawo sun ce bai inganta wanda suka ce ya inganta sun jingina shi ne zuwa ga kabul ahbar kabul ahbar ɗin ku wanda kowa ya sani ya sani malami ne daga cikin yahudawa kafin ya shigo addinin musulunci a ƙa'ida kuma abin da yahudawa suka kawo in ya ci karo da abin da ke littafin mu ba a karba sai ke to hatta la ya kuna ta yadda ba zai kasance hunaka iktilafun fil usas shar'iyya ba za a samu saɓani ba a foundation na shari'a wala fi azminatin lati nisba fiha alwaqa'i almawdu'a alaiha alqisfatu sai ce fa innahum zakaru bari ku ji yadda kissar take lalle su sun ambata cewa innal mala'ikata alaihim assalam lalle mala'iku a sama lamma ra'au ma yas'adu min dhunubi bani adam sanda mala'iku suka ga irin saban da dan adam yake a bayan ƙasa ayyaruhu sai suka aini wato aibata dan adam din abin ya ba su mamaki wa ra'au annahum la yastahiquna al-khilafata fil ardi suka ga cewa dan adam bai dace ya zamanto shi khalifa a bayan ƙasa ba dama ba Allah ya ce ma annabi adamu inni ja'ilun fil ardi khalifa ba suka ce ataj'alu fiha man yusri fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak Allah ya ce inni a'lamu ma la ta'lamu sai yake cewa fa amarahum Allah bi an yaktaru minhum malakaini sai Allah ya ce mala'ikun to abin da za a yi ku ku zaɓo mala'iku guda biyu daga cikin ku lilkhilafati saboda su ma su zo shugaban bayan kasa su yi shugabanci faktaru sai mala'iku suka zaɓo haruta wa maruta da suka zaɓo haruta wa maruta farakkaba Allahu fihi ma marakkaba min albashir min ash-shahawat sai Allah ya sanya a jikin su irin abin da ake sanya ma dan adam na shahawa wa gairiha da wani ta na ƙarfi fa ahbada kuma ila al-ardi sai Allah ya saukar da wayannan mala'ikun zuwa bayan kasa liyaqdi ya bainan nasi naharan saboda su zo da safe zuwa yamma su yi hukunci tsakanin mutane wa ya arija ila sama'i masa'an amma da yamma su koma sama mala'iku ne amma yanzu za su sauko ƙasa su yi hukunci a suran mutane idan su in suka gama hukunci da yamma kuma sai su koma sama wa qad nuhiya an shirki an hana su shirka wal qatl bi ghairi haqqin da kisa ba tare da haƙƙi ba wa shurbil kam da shan giya wa zina da zina wa kana yaqdiyani bainan nasi sun kasance suna hukunci tsakanin mutane nahara da yamma fa amsiya idan yamma ta yi za su koma sama zakara smallahi al-a'zam zakara smallahi sai su ambaci ismullahi al-a'zam fa sa'ida ila samai sai su koma sama za إليها yi min imar من ajmalin nisa'i. wata mata sai wata rana ta kawo complain ta kawo ƙara wajensu wannan matan ita ce mafi kyawun mata a zamanin ta san ma ana kiran wannan matan zahara sunanta zahara wasu ma sun ce oh, oh, wai wannan zaharan ita ma an shafe ta tana nan a sama saboda haka wai tauraron da yake sama wanda ake ce ma zahara wai wannan matan ita ce saboda haka in kana karantun littattafan tasiri wallahi wani abu in ka karanta kai kadai sai ka tuntsire da dariya a cikin ɗaki baka sani ba saboda dole ne kai dariya wani abun daga jin shi kai kasan shafa labari shi ne kai wallahi sai yake cewa daga nan daga nan fa'addat bihim alqadiyatu ila kulli ma nuhi anhu sai wannan matar ta jawo innan mala'ikun zuwa ga duk abin da Allah ya hana a bayan ƙasa wa allimaha al-ism azam suka sanar da ita ismullahi al-a'zam fada'at bihi sai ta addu'a da wannan fasa'idat ila sama'i sai ta ita ta tafi sama sai ta bar a kasa fa huma Allahu kawkaban sai Allah ya shafe wannan mata sai mai da ita tauraro saboda haka fahuma bil urud ala hasbi adatihima suna so za su koma sama da yamma ta amma sun kasa komawa to daga nan suka ce malamai wai wa kana zalika fi ahadi idris alaihi salam wannan ya faru ne a zamanin annabi idris faltaja'a ilai sai suka laɗe zuwa ga annabi idris suka nemi agaji da shi liyashfa alahuma domin yi neman musu rangwami a wajen Allah fa fa'ala sai ya aikata fa kayyara Allah sai Allah ya ba su zaɓi baina azabin duniya wa azabin akhira tsakanin yi musu azaba a duniya da azabar lahira faktara al'awwal sai suka zaɓi azabar duniya linki ba'ihi saboda azabar duniya yana yankewa saboda yar kaɗanci fahuma mu'azzabani bi babila ila yawmil suna nan har yanzu a babila ana musu azaba a tashin alkiyama wa huma alladani allamahum Allahu sihira su ne wanda Allah ya sanar da su sihiri fitnatan linnas saboda fitina ga mutane wa yu'allimanihim as-sihr ba'da al-indar amma in su karantar da kai sihiri sai sun ce maka to inna ma nahnu fitnatun wala takfur mu fitina ne saboda haka za mu karantar da kai sihiri kar kai kafirci mutum zai zo wajen ka ya ce ka ce ka je wajen mutum neman taimako sai ce to gala ya bata amma kar kai sata me aka yi Ka ba a yi komai ma wani ya je ba na so in faɗi wajen in yana bakin shagon shi da rana tsakiya wallahi ya ga mutum ya bayyana tallo da atamfofi shi yana jiran ne idan ya gama ya zo a ciniki ashe wani ya ba shi laya bata ne zai gwada ya zo kasuwa da rana ana kallon shi ya fallo da atamfofi in ya ga ya cika gaba ya sa kai sai ya sa yi barawo barawo barawo to da aka zo wajen wanda suka san shi sai aka ce a'a ai wannan da kake gani bai da hankali ne sai in ya yamurin yadda da eh, gaskiya bai da hankali dan abin akwai rashin hankali a ciki ya ina gaban kayana ina kallon ka ka zo ka jibga wai ashe wani ne da aka bibiya ya bashi laya bata ya zo ya gwada shine ya zo kasuwa da rana ana ganin shi gani za ta yi aiki ko ba za ta yi ba haka aiki eh da saboda haka wannan yana daga cikin to bayan malam ya gama kawo wannan qissar bi akmaliha sai yace qala al imam al jamal fa hadha wannan mimma la ta'wila alaihi yana daga cikin abin da ba za a dogara akan shi ba lima anna madarahu ruwayatul yahudi saboda abin da ya faru wanda ya ruwaito wannan ruwayan ruwaya ce daga yahud ma amma min al mukhalafati li adillati al aql wal naql saboda wannan ya saba ma adilla na hankali kuma ya saba ma adilla na naqal dan Allah yayi magana akan mala'iku ya ce la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'maru sannan yace ainihin wato la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malu duk abin da Allah ta'ala ya ba su umarni su suke ainihin wato yi saboda haka ƙira'a na wa ma'unzila ba alal ne, akwai kira'an da ya zo alal malakaini da haka wasu malamai suka ce alal ne. in an ɗauki maɗin mausula fi to kenan wa maƙun zila da abin da aka saukar na sihiri alal malakaini akan mutane guda biyu masu mulki bi babila a can garin babila su ne haruta wa maruta wa ma yu'allimani min ahadin ba sa koya ma wani mutum sihiri hatta ya kula sai sun ce masa inna ma na hannu fitnatin to za mu koya maka sihiri mu fitina ne don haka in mun koya maka kada kai kafirci fa ya ta'allamu na minhuma sai aka dinga koyan sihiri daga wajen waɗannan su mutanen ma ƙuna bihi bainal mar'i wa Abin abinda za a raba tsakanin mata da miji a kan shi to wannan ɗaya daga cikin aikin in sihiri da Allah ta'ala ya faɗa kenan suna yi amma ba shi kaɗai ba ne aikin yan sihiri shi ya sa malamai na ahlus sunnati wal jama'a ƙadiman wa hadisan suka ba abin da ya shafi sihiri muhimmanci wajen hukunta wanda aka same shi yana sihiri amma Allah sarki yanzu ma su ake ɗauka su ne malaman mai karantar da mutane ƙur'ani da sunna da tauhidi malami wanda ya buɗe shago yana bukanci yana sihiri yana tsafi shi ma malami to ta yaya fere a bambanta tunda dama akwai malamai magada annabawa akwai kuma malamai magada arnan baya yawa babu yadda za a yi mutum ya zo yana tsafi da sihiri da asiri ya zama malami magajin annabi wallahi sai ya zama malami magajin arnan baya dan Allah ya ce dama wa ma kafara Sulaiman walakin na shayatina kafaru annabi Sulaiman bai kafirci ba malamai suka ce as-sihru fil lugha qala laysa yati as amalin ƙarraba bihi ila shaytan wani aiki ne wanda ake kusantar shaytan da shi aljani kenan wa bi ma'unatin minhu ake neman taimako ta hanyar aljanin malam azhuri shi ma ya faɗi wannan yace asalin sihiri shine sarfu shi an haqiqatihi ila ghairi karkatar da abu daga haƙiƙanin yadda yake zuwa ga waninsa ibnu manzur al-ifriqi shi ma yana da ta'arifin sihiri da yi sannan rawa shamiru daga ɗan aisha yake cewa al'arabu inna ma sammatin sihira sihiran kawai sun ambaci sihiri da sihiri ne li'annahu yuzilu sihat ila al-mar saboda sihiri yana gusar da lafiya zuwa ga rashin lafiya sannan bayan wannan yake cewa ƙala ƙaumin wasu mutane sun ce huwa israjil baɗin sihiri a yare na larabci shine fitar da banna fi suratul haƙƙi a sura na gaskiya al'imamu fakaruddin razi shi ma yana da ta'arifin da ya masu giri sannan al'imamu ibn Ƙudama mai littafin almuguni yake cewa asihiru kuwa aƙalin waruƙa shi ne ƙulli da kuma tofe wa kalamu ya mu bihi da kuma magana da ake magana da shi au yaktubuhu ko mutum yake rubuta shi au ya amalu shi'a ko yake aikata wani abu asiru fi bazinin masu wanda yake tasiri a jikin wanda aka yi ma'asirin au albihi ko zuciya shi au akalihi ko hankalin shi min gairi mubasharatan lahu ba tare da kun haɗu da ma mutumin ba shi yasa yanzu wani yana nan garin daga wata ƙasa sai a masa sihiri kuma sai sihirin yi ya kama shi saboda ittifaqun ne tsakanin aljani da mutum kai ga abinda aljanin yake so kai masa kai kuma na kai da shi kuma zai je maka bukatar ka sai yake cewa walahu haƙiƙa sihiri yana da haƙiƙa to minhum ma ya tsatulu daga cikin sihiri akwai wanda ake dan a kashe mutum wa ma yumridu akwai wanda ake a sama mutum rashin lafiya wa ma ya akudu rajula an mar'atihi akwai wanda ake a hana mutum saduwa da matar shi fa yamna'uhu wata'aha sai ya zamanto ba zai iya yin jima'i da ita ba wa minhu ma yufarriqu bainal mar'i wa zawji kamar yadda Allah ya faɗa daga ciki akwai sahihin da ake a raba tsakanin mata da miji wa ma a ahaduhuma ila al-akhar akwai sihirin da ake yin wani ya ki wani sannan wa yuhibbu bayna ne akwai sihirin da ake yin wani ya su wani wannan yana daga cikin abin da ya shafi shi ainihin wato wannan sihiri din to sai ainihin wato allama ibn al-qayyim da shi da sauran malamai suka bayani dangane da ainihin wato sihiri suka ce abin da ya shafi sihiri a gurguje idan ka tashi bayanin shi kai tsaye shine wani ittifaqi ne huwa ittifaqun baina sahir wa shine wata yarjejeniya ne tsakanin mutum da aljani ala an yaquma sahiru bi fi'lin bi fi'li kai da kai yadda zaka asiri shaytan za ku yarjejeniya da shi aljani yace ni na yadda zan maka hidima kai kuma za ka yi min kaza amma zai baka sharaɗi wanda yake saƙon Allah ne aw shirkiyan ko ya baka shar'in da yake kafirce ma Allah ne fi muqabil musa'adati shaytan lahu fi ma ya minhu in dai kana buƙatar neman taimakon shaytan shi yasa ka'idar mizanin gane waliyin Allah shine ya riko da littafin Allah da sunnar manzon Allah amma ba wani abu babban karama a duniya ya wuce Allah ya maka imani ai ba karama da ta kai wannan shi yasa duk wanda ya yi da'awar karama a aura ta da littafin Allah da sunnar annabi eh? kuma an tabbatar ba a samun waliyi sai a da'irin ahlus sunnati wal jama'a ko kuwa abin da ya gudana akan malam Jafar wannan har makiya sun ba da shaida eh waliyin Allah ne yana da yana da karama sai yake cewa daga cikin wato sihiri min as-sahara daga cikin wato masu sihiri man yartadil musafa fi qadamihi yadkhul bihi al-kala akwai wanda za aljani zai baka sharadi yace abin da nake so da kai ka raba qur'ani biyu nan yi zo talatin nan talatin ka ɗaure shi a ƙafa ka shiga bayi da shi wa minhum man yaktubu ayatin min alqur'ani bil qada akwai wanda zai ce ni na yadda zan maka hidima amma abin da nake so ka rubuta qur'ani da najasa wa minhum man yaktubuha bi damil hayd akwai wanda zai ce na yadda ka rubuta qur'ani da jinin haila ne kuma zan maka hidima wa minhum man yaktubu ayatul qur'ani ala asfal qadamayhi akwai wanda zai ce ina yadda zan maka hidima amma abin da nake so ka dinga rubuta qur'ani a ƙasan kafarka Kullum da shi kake yawo kana tattakawa wa minhum man yaktubu al-fatiha ma'kufan wani zai ce ka dinga rubuta fatiha da rubas da kaje mutum yana karatu da rubas to ka san wannan dan sihiri ne dan tsafi ne kuma zan kawo hanyoyi guda goma sha uku da duk wanda ka je wajen shi neman magani ka ji ɗaya daga ciki ko biyu ko uku ko da ya yi da'awa ya ce maka yana bada magani na sunna to ƙarya ne boka ne wallah za mu faɗi su hanyoyi guda goma sha uku da malamai suka ce ana su duk sallar da zaka yi kayi ta ba lura. me hukuncin wanda ya salla ba lura? malam mai alari ya ce wa man salla bi ghairi wudu'in amidan fa huwa min to allani sai baka wannan ka'idar wa minhum man yubullu junuban daga ciki akwai wanda aljani zai ce idan kana da janaba to har abada ina so ka zauna da janabar yi wanka wanda yake da janaba idan ya zo ya bauta ma Allah in yi ibada ta yi ba ta yi ba wa minhum daga cikinsu akwai man yazbahu lishaitan akwai wanda shaidan zai ce a dinga masa yanka a wajen yankan sai ce kar a ambaci sunan Allah sannan a je a ɗauki wannan abin da aka yanka a jefa a wani waje wanda shaidan yake so a jefa a wajen ke sa wani kaje ne sai ce sai an kawo kaza mai wake wake rago mai fararen kafa bakaki a baya sai an kawo bahagon bera sai an kawo wane ne ko shi ma san bahagon bera Allahu alam amma ka zai ce sai an kawo kaza sai an saboda shaidan ne ya kawo wannan ka'idan yace sai an kawo malamai suka ce wa minhum daga cikin sa akwai manyan yaqibul kawakib akwai wanda zai dinga magana da taurari wa yasjudu laha yana sujjada ga taurari min dunillahi ba Allah ba duk wannan wa minhum man yati ummuhu wa ibnatahu kai daga cikin sharadin da aljani yake samu wani zai masa hidima zai ce zan yadda zan dinga maka aiki amma sai idan zaka dinga amfani da mahaifiyarka ko yarka sannan zan yi amfani da kai shi yasa ai Allah da ya tashi kuka ga ya shaddada a ayar Ya ce wa ma kafara Sulaiman walakin na kafaru annabi Sulaiman bai kafirta ba saboda sihiri kafirci ne sai dai shaidanu ne suka kafirta me dalili yu'allimuna an-nasa sihira saboda suna karantar da mutane sihiri shi yasa babu yadda za a yi al'ummar da sihiri yayi yawa a cikin ta wallahi ta iya samun nasara yau ka je kasuwa ka gani mu al'ummar da annabi ya karantar da mu soyayya da ƙaunar juna da tausayin juna ba dama yanzu ka buɗe shago idan ka fara ciniki wani ya daɗe a kasuwar maimakon ya ɗauka cewa ƙaddara ne daga wajen Allah ai babu yadda za a yi a rayuwa ka fi wani wani ba zai fi ka ba ba zai taɓa yiwa ba shikenan sai tashi sai je wajen waɗannan mutanen da ake cewa malamai masu irin wannan sai to gabar ta malam ban gane wani ya zo ban gane ya zo ba ai abin da nake so aka maka Allah ai ya bar kasuwa kawai wani iri da mu zai tare gaban ka kana musulmi ya ci rantsi da Allah ko zai tafi tsirara ta ga bayan ka me yake takama da shi wa'annan wanda ake kira malamai da su yake takama ko zai tafi tsirara wannan ba yana faruwa ba yanzu ka je nan bakin rafi ka gani sai ka je ka ga kuka kwaya ɗaya an kawo layi sama da ɗari uku an daba a jikinta kowa ya je da tashi bukatar a je a daba wani a mai kuciya a kore shi a garin wani a mai kaza wani a mai kaza wani a mai kaza mata a yi musu duk gashi nan ana yi Ta shi yasa wani lokaci shi a masallaci malami yana Allahumma a'izzal islam wal muslimin ana cewa amin wa azilla shirka wal mushrikin ana cewa amin kaga yadda ake ba a matsa ba saboda da yawan wanda suke cewa amin din suna da matsala wallahi akwai matsala amma a getta alaka tsakaninmu da Allah a gani in yadda ake bai canza ba to wannan abun yayi yawa yanzu harkar sihiri su ko mutane da ba dan Allah suke yin abu ba idan kana karantar da mutane qur'ani da sunna da tauhidi da komai ka bude su da sala su da salihin kana karantarwa to dole ka tashi ka nemi sana'a idan ba haka ba za ka wulakanta amma kana buɗewa ka ce to jama'a magani kuma suka ga kai gari ya kafirin ne to billahi ladhi za ka yi mamakin yadda ya atuna min kulli fajjin ami ta ko ina ran a dinga zuwa wajenka ai wani malami ya bayyana eh ai wato in yi aiki kamar yankan wuka ne mutum zai ga yankan wuka ko a lahira sai yasa Allah ya ce wa ma fara Sulaimanu da dai annabi Sulaimanu bai kafarta ba walakin na tsina kafaru yu'allimuna an-nasa sihira saboda suna karantar da mutane sihiri wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur har sai sun ce masa mu fitina ne amma za mu koya maka kada kai kafirci fa ya ta'allamuna minhuma aka dinga koya daga wajen su ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji abinda za a raba tsakanin mace da miji wannan kadan daga cikin aikin da suke kenan banda kisa da kaza manzon Allah ya ce mana ijtanibu as-sab'a al-mubiqat ku nisanci jima-jiman zunubai guda bakwai masu hallakarwa sai yace akwai ashirku billahi daga ciki na farko sanan yace akwai as-sihiru sihiri yana daga cikin jima-jiman zunubai guda bakwai da suke hallakarwa irin wa'annan mutanen da ake kiran su malamai manzon Allah cewa yi man ata kahinan aw arrafan fa sa'alahu an shay'in lam tuqbala salatuhu 40 yawman da ka je kai tambaya ka tambaye su wani abu to kafin ma su baka amsa annabi ya ce Allah ya rushe sallah ka ta kwana 40 sai ka sallah so 200 a jami'i Allah bai karba ba idan kuma suka faɗa maka magana ka gasgata su manzon Allah yace faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka kafarce mu qur'ani daga bango zuwa bango saboda bala'in hatsari amma ba kowa bane yake fahimtar irin wa'annan abubuwa da sannan ka bude magana irin wannan sai wani ya ce ka matsa ka shaddada amma ba zai gane hatsarin abun ba sai ran da aka yi ma baban shi asiri ko dan uwan baban shi ko maman shi sannan idan kana magana zai fahimce ka da kyau yanzu akwai matan da za su ce maka wallahi suna gane mazansu sun dawo ne in sun yi tafiya ba waya suke musu ba wani ya je yana son mace ta ce ba ta sani sai je wajen wa'in nan sai ce a mata asiri a sakan mata jini in suna tare da mijin har ta koma ga Allah kullum tana cikin jini ne idan mijin yana so sai dai amfani da ita a haka tana cikin jini ya sadu da ita da zaran mijin ya tafiya jinin sai ya dauki ran da mijin ya shigo garin ba sai ya faɗa mata ya shigo ba tana jin jini ya dawo mata ta san mijinta ya dawo daga tafiya yanzu dan Allah waye ya so a matse shi haka ko matar shi ko kanwar shi ko uwar shi ba wanda zai su wannan da mu a musulunci manzon Allah ya ce mana la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi aw tarwa min alkhair ya kamata dole ne al'umma ta tashi musamman malamai a yaƙi wannan abun da yake ci gaba a cikin al'umma na sihiri da wannan sace-sacen mutanen ba duk yana da alaka da wancan sihirin ba eh da mutane yara ake sacewa amma wallahi yanzu kodago da kai billahi lazi sai a neme ka aje filin sanarwa da fatawa ba za a ganka ba ma nan wani ya fita ba ya je tirenin yana gudu da asama ashe zai gudun gaske billahi lazi kawai ya ga za a dafe shi ya warware ko in faɗa ma ta kai yana wasa sai ya koma gudun gaske haka ake yi kowa ya san abin da ya faru na zuwa da aka je aka kwakulo idan wani yaro daga nan zamfara nan haikot aka zo ana shari'ar ga wanda ya kwakulo idan ga malamin da ya sa aka kwakulo idan zai yi asiri da shi nan aka zo ana ta shari'ar a kotu yanzu dan girman Allah a ce kai kake da da, ko ni nake da da, wani ya zo ya kama yaron da ran shi ya kwakule mai ido saboda wata bukata ta duniya dan girman Allah wannan wani irin zalunci ne amma wani duk da haka in kai magana wani sai ce kai fitinan ne ne kai ka tuka rigima ka tuka matsa mutane ai ka bar kowa mana ai kowa kabarin shi daban wannan kuma ba daidai ba ne ta saboda haka magana akan sihiri da masu sihiri wallahi tana da kuma tana da tsawo kuma in Allah ya daga bayan mun kawo abu guda uku za mu tattauna gobe na ɗaya tabbatuwar sihiri a cikin addinin musulunci akwai shi yan bid'a ne mu'tazila suka inkari suka ce ba wani sihiri amma qur'ani da sunna sun tabbatar da yadda ake sihiri sannan sai mu ishara ga littattafan da malamai suka yi wajen yadda ake warware sihiri idan an wa mutum wanda ya iya da kanshi in yaje ya karanta idan an masa sihiri ma zai iya warware sihirin da kanshi dan babu wani abu wanda qur'ani da sunna ba su bari ba alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba shikenan sannan Allah ta'ala yake cewa wa ma hum rina bihi min ahadin illa bi iznillah ba sa cutar da wani da asirin in sun yi sai da izinin Allah wanda yana daga cikin imanin da ya kamata mumini ya samu duk abin da Allah bai maka ba babu wanda ya maka ko kuwa shi muka samu yaqini muka zauna daram dakam duk wanda ya taka Allah da manzon Allah sai mun taka shi ko shi saboda ai rayuwar mu ba a hannun shi take ba duk abin da za a yi a baya an da rayuwar a hannun wani take da yanzu ba ma duniyar to amma rayuwa tana hannun Allah ne to saboda haka ana nuna mana lokaci ya sai mu ja ayan a gurgudi sai mu fassara sai gobe sai a ci gaba da ainihin wasu bayani wa ya ta'allamuna mutane suka dinga koya ma ya durruhum abin da zai cutar da su wala yanfa'uhum ba zai musu amfani ba shi yasa Allah ya ce wala yuflihu sahiru haitu ata dan sihiri ba zai samu nasara ba duk inda yake musamman a ranar tashin alkiyama amma a nan duniya zai iya maka yin sihiri amma a ranar tashin alkiyama zai ga hasara da taɓewa da zai yi sakamakon sihiri sannan walaƙad alimu Allah ya ce wallahi sun sani tabbas lamanishtarahu abinda suka siye shi suka siya ma kansu na ko lamanishtarahu duk wanda ya sai ma kanshi wanda hanyar ta sihiri to malamu fil akhirati min ba shi da wani rabo a lahira kuma wala bi sama sharo bihi an fusahun tar da abin da rayukansa ta siya musu laukanu ya alamuna inda sun kasance suna da sani wannan shi ne tarjama na ayan a gurguje Allah ta'ala ya da mu da haka sai gobe za mu ƙara bayani za mu kawo hanyoyi goma sha uku sannan za mu kawo hadisin bukari da wasu daga cikin 'yan bid'a suke cewa ai wannan hadisin ya ci karo da ƙur'ani babu yadda za a ce an wa annaba asiri bayan Allah ya ce wallahu ya asimuka minan nasi to kullum fitina shine koyan karatu ta inda bai dace ba wanda ya koyi karatu ta inda ya dace ba zai samu matsala ba a lokacin da yake karatu duk wani abu da ake challenging din malaman sunna akan shi a duniya to babu wanda malaman sunna ba su ba da amsa akan shi ba a da ko yanzu da haka babu sun karo tsakanin wallahu ya asimuka minan nasi da kuma wancan hadisin na bukari da aka ce an wa annabi asiri sai gobe sai mu karanto hadisin sai mu ba da amsa akan hadisin da izinin Allah subhanahu wata'ala sannan mu faɗi hukuncin malaman musulunci dangane da masu yin sihiri a cikin al'umma Allah ka tsare mu ya tsare mana imanin mu saboda haka lokaci ya hana rufo eh eh a ai an ce kar a dinga cikawa ne to an ce kar a dinga kore lokacin saboda haka za mu tsaya nan Allah ta'ala ya shirye da mu Allah ya tsare mu ya tsare mana imanin mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an a barka sai gobe sai mu karanta ta a farko sai a shigar da ita wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you.